yau ɗaya ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 kuma shi ke daidai da biyu ga watan takwas shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara kuma wannan shine mu na 176 a cikin tafsirin wannan sura kafin mu shiga tafsiri Ah, na farko akwai ɗan'uwa ah, mu dakta nabil bello sa'id ɗazu-ɗazun nan allah yi wa ah, matarsa rasuwa kusan yanzu ma ake jana'izanta. saboda haka musa ta cikin addu'o'inmu allah subhanahu wata'ala ya gafarta mata ubangije ya yafe mata kurakuranta Allah subhanahu wata'ala ya haskaka mata kabarinta ya yalwata mata makwancinta ya sanya aljanna ce makomarta abinda ta bari kuma Allah subhanahu wata'ala ya alkinta masa su ya alkinta mata su sannan kuma dangi da yan uwa Allah ya sa musu hakuri ya ba su kuma ladan juriya akwai mahaifiyar dan uwanmu Alhaji Dalladi Alhaji Awadu da muke tare da shi na koyaushe mahaifiyarsa tana fama da rashin lafiya akwai ɗan uwanmu kuma uba a cikin tafiyar sunna a wannan jiha shine alhaji awwalu ɗan batta da ake cewa ciyama shi ma yana kunci baya da lafiya mu sa su a addu'o'in mu Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi kafa da su ubangiji ya sanya rashin lafiyar ta zama kafara gare su nas'alullahi al'azim rabbul arshil karim an yashfiyahuma نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيهما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيهما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيهما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيهما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيهما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما الله يبارك العافية الله يتشكى فلوسه sana abu na uku akwai neman taimakon sautul haq wanda aka saba bayarwa domin yada karatuttukan da ake yi kuma insha Allah sati daga yau zuwa da wannan satin da kuma sati mai zuwa insha Allah Allah subhanahu wataala ya bada ikon taimakawa ubangiji ya sanya ayyukan dukkan waɗanda suka taimaka cikin skelinsa ma'auninsu na kwarai ubangiji subhanahu wataala ya ba su lada bismillah

gabanin mu shiga tafsiri ko ci gaba da tafsirin wannan aya akwai ɗan tambihi dangane da waɗannan kwanaki goma waɗanda muka shiga ciki akwai sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa ta wanda zai yi layya ga mutumin da zai yi layya akwai hadisi sahihi tabbatacce na ummu salama wanda yana cikin sayo muslim da ingantaccen salsala وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ أو فلا يمس من شعره وبشره شيئا أوتر واير النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلاه ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أذفاره شيئا حتى يضحي نعم annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan goma wannan wata ta shigo wato goma farkon wannan wata ta shigo ɗayan ku kuma yana da niyyar zai yi layya to kada ya taba gashinsa ko ya taɓa wani abu daga cikin akaifarsa a ruwayar a wata ruwa yake cewa man kana lahu zabhun wanda yake da abin da zai yanka to idan watan zulhijja ya kama فلا ya من شعره ولا wala اظفاره شيئا حتى hatta yudhi kada ya cire wani abu na gashinsa ko kada ya aske wani abu na gashinsa kada kuma ya yanke wani abu na farcinsa har sai ya yi layya wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma abu ne sananne wajen sahabbai da tabi'ai kuma da yawa daga cikin malamai magabata sun yi fatawa da wannan wato ba wani abu bane sabo na kwanan nan to amma wani lokaci abinda yake ma a fili a bayyane to akan sa mutum tilasta ya zo yana maganarsa saboda yadda abubuwa suka lalace da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan wato ƙarshen zamani yayin da alkiyama take matsowa ilimi zai yi karanci jahilci kuma zai yawaita kuma waɗanda za su sanya rawanin ilimi alhalin suna jahili za su yi yawa to sauraka za su yi ta wato tara wa mutane aiki sai kana ganin ga abin da ya kamata mutane a ba da hankali wajen a sanar da su shi kuma ya mai da kai baya saboda jahilcin da yawa cikin al'umma dan al'amari kankani sai ka ga mutum ya ce shi ya rikici a sunan nan ba wai kawai da ka ake cewa sunna ba tun ba bai isa kawai da ka haka kawai ya shaƙi iska ya ce kaza sunna ne a yi ba dole ne sai abu ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a nassi sahihi shi hukunci na shari'a yana buƙatar a tabbatar da shi daga nususul kitabi was sunna nassi na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka tabbata sai a duba sharuɗan da malamai suka yi bayani wajen fahimtar nassin alkur'ani da sunna wanda su kuma shurut ne ma'rufa duk wani malami musamman malamanmu na farko babu wani abin da ba su sani ba dangane da wannan a ce nassi in ya tabbata a tabbatar da cewa ba mansukh ne. a san abin da ake cewa nasikh wal mansukh a san al'am a san al-khas a san al-mutlaq al-muqayyad al-mubayyan al-mujmal da irin waɗannan ka'idoji waɗanda ka'idoji ne waɗanda dukkan wani wanda yake karanta shari'a ya san su ba wasu abubuwa bane a boye ballantana kuma manya-manyan malamai na farko babu shakka babu wanda zai zarge su da cewa basu san waɗannan abubuwa ba ah, wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka ce ta tabbata a cikin hadisin sallallahu alaihi wa sallama ah, akwai wani daga cikin malaman kafa ya rasu abdullah bin zaid ali mahmud sunan shi abdullah bin zaid ali mahmud Allah ya ji kansa da rahama a daga cikin malamai na qatar to an taba yanko wata fatawarsa musamman a yan shekarun nan aka dauko wata fatawarsa wanda ya soki ita wannan sunnar cewa hadisin ummu salama ya ci karo da hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha kuma ummu salama ta ji wata magana ce daga annabi bata fahimce ta ba shi yasa ta faɗi haka amma ba haka annabi yake nufi ba saboda ka ita kadai ce ummu salama wacce ta kawo wannan maganar ta rawaito wannan maganar daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka saki fatawarsa yanzu kuma aka dauko ta ake ta ƙara yayata ta to waɗanda su yan neman kawai koyaushe ta da kura ne saboda su jawo hankalin mutane kansu to sai suka ci karo da wannan fatawar shikenan sai suka ce ai ashe ma dishi ne ake yi ashe ma duk ba ba gaskiya ake ga mutane ba ashe kaza kaza kaza kuma wannan magana ce wanda ita kuma magana ce wacce ke cike da kurakure wanda wasu daga cikin malamai masana musamman ilimin hadisi sun masa raddi to amma ba lalle bane shi wanda zai cefi wannan ya waiwai wancan raddi da aka yi masa tunda shi bukatarsa kawai shine ta da kura sauraka ba zai tsaya ya duba ya ga cewa to an masa raddi mai aka faɗa a raddin ba shin abinda aka faɗa haka yake ko ba haka yake ba wani hadisi kamar da muka ce hadisi ne sahihi kuma ko da ummu salama ita kadai ce ta ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isa hujja babu inda aka shartanta cewa hadisi ba zai zama hujja ba sai sama da sahabi ɗaya ya rawaito shi wannan ba magana ce ta ilimi sahabi ɗaya in ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi ya yace annabi ya ce to wannan ya isa ya zama hujja saboda haka wannan cewa ummu salama ita kadai ta rawaito wannan koda maganar haka take to ba zai zama suka ga hadisin ba ummu salama ta ji abinda manzo Allah ya faɗa kuma ta nakalto shi kuma ma'anarsa a fili take magana cewa take ba ta da ba ta da wani sulkulle a ciki da za a ce an kasa fahimta idan da salatil ashiru, idan goma ta shigo wa arada ahadukum an yudhi dayan ku yayi niyyar zai yi layya magana ce a fili ba ba wata amince a lungu hada za a ce ta kasa fahimtar larabcin saboda haka wani yanzu ya zo fahimci yadda abin yake sannan wannan waya ko kuma wannan sunna ba ba kawai ummu salama ita kadai ce ta tarwaito ta ba wani abu ne da ke sananne a wajen sahabbai idan aka koma musnad na ishaq ibn rahuya ishaq ibn ibrahim ibn rahuya alhamdali abokin imam ahmad ne to yana da musnad musnad ishaq hakanan da mustadrak na abu abdullahi al-hakim za a ga ruwayar da suka fitar daga shu'ba shi kuma daga Katada, ibn da amincin sadusi katada yake cewa an zo ake gaya wa sa'id ibn musayyib san sa'id ibn musayyib ne Sayyidu tabi'i ah, babban tabi'i ne daga cikin almajiran abu huraira radiyallahu ta'ala anhu an zo sai ake gaya masa cewa akwai wani malami a khurasan ana ce da shi yahya ibn ya'mur ko yahya ibn eh, yahya ibn ya'mur an ji shi yana fatawar cewa in goman farko in goman farko ta zulhijja ta shigo wanda zai yi layya kada ya aske gashin kansa ko kada ya aske gashin jikinsa kada kuma ya shire abin nan sa wato ake tambayar sa'id ibn musayyib yaya wannan maganar da shi wannan malamin yake gawo jama'a a yankin Kurasan, sai sa'id ibn musayyib ya ce sadaka kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaquluna zalik sa'id ibn musayyib ya ce ya faɗi gaskiya haka sahabban annabi suke faɗa kaga ba magana ce ta ummu salama kadai wannan ruwaya tana cikin musnad ishaq ibn rahuya kuma da salsala sahihiya ga wanda ya san mai ake nufi da isnadun sahih ka san wani shi ba lalle ya san wani ba eh, wanda ya san mai ake nufi da isnadun sahih wannan isnadun ne sahih ila sa'id ibn musayyib kuma wannan ruwaya tana cikin musnad musaddad akwai musnad musaddad ibn sarhat ɗaya daga cikin malaman ashabul kutub sitta gaba daya yana da musnad duk da cewa musnad din nashi a yanzu ba a da shi a hannu amma ibn hajar al-asqalani a cikin littafin sa al matalib al aliya ya tara zawa'id din da suke cikin wannan littafi na musnad ala alal ala al kutub sitta to a cikin wannan wannan wannan riwaya akwai ta a cikin sa haka nan akwai ta a cikin sharh mushkil al-athar na al-imam al tahawi rahimahullah sun to wannan ta hanyoyi biyu sababbi fil wanda suke ƙara ƙarfafa wannan ruwaya ah, ibnu abi khaisama a cikin tarihinsa tarih ibnu abi khaisama littafi ne babba ah, an buga wani yanki daga abin da aka samu a ciki to a cikinsa juzi na biyu shafi na 200 ah, shafi na 2028 ta hanyar qatada shi kuma daga kafir, ibnu abi kafir, maula abdurrahman Ibnu samura daga yahya ibn ya'mur daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa idza dakhala al-ashr washtara udhiyatahu amsaka an sha'rihi wa afarihi idan goman goman farko ta shigo mutum ya sai layyasa to sai ya dakatar da aski wani abu na gashin jikinsa da kuma cire a kaifarsa. qatada yake cewa fa akhbartu bidhalika sa'id ibn al-musayyib fa qala kadhalika kanu yaqulu sai da ga sa'id ibn al-musayyib sai ce eh haka suke fada yana nufin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ruwayar dazu ta bayyana wannan ruwaya tana cikin musnad ishaq ibn rahuya shi ma ya ruwaito ta a cikin al-muhalla na ibn hazm ya shi ma ɗauko ruwaya daga musnad musaddad ibn musarhat da sassalsala mai kyau har zuwa kan Muhammadu ibn sirin Muhammadu ibn sirin tabi'i ne daga cikin tabi'ai almajiri yake ga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai to ibn sirin yake cewa kana ibn sirin yakrahu إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن أن آه، أن, أن, يحلق أن يحلق الصبيان في العشر أو يحلق الصبيان في العشر يكتشوا محمد بن سيرين تابعيني يكتشوا ينا كرهنتا idan goma farko ta ta shigo ta wannan watan mutum ya aske wani abu na kai hatta yara ma shi yana cewa kada a yi musu aski to kaga shi wani abu ne sanadai a cikin tabi'ai tabi'ai yanzu ga athar na sa'id ibn musayyib wanda ya ce haka ya ji sahabbai suna fada ga muhammad ibn sirin sa'id ibn musayyib yana cikin manyan tabi'ai muhammad ibn sirin yana cikin ƙananan tabi'ai ga muhammad ibn sirin sa'id ibn musayyib ya shi rasu cikin wajen shekara 92 shi kuma muhammad ibn sirin ya rasu shekara ta 110 shekarar da alhassan al-basri ya rasu saboda haka wannan shine kaulin shafi'i shine kaulin abu sau shine kaulin ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahuya da abu sulaiman shine kaulin al-auza'i da yawa daga cikin malamai sun faɗi wannan waɗanda suka saba a nan su ne abu hanifa da malik shi kansa maliku ba wai ya ce in an yi haka ba a yi sunna ba shi dai yana ganin ba haramun ba ne akwai bambanci da a ce kaza sunna ne rashin yinsa kuma ba haramun ba to wasu sai su ɗauka daga cewa ba haramun ba to yana nufin ba sunna ba kaga a nan wato rashin fahimta take shigowa akwai bambanci tsakanin in ce da kai yin kaza sunna ne rashin yin sa kuma ba haramun ba shi imamu malik yana ja da masu cewa yin hakan wato yin askin ko cire akai fa haramun ne saboda malamai sun yi sabani a nan imamu ahmad da wanda suke tare da shi suna ganin haramun ne ma kai imamu shafi'i yana ganin makaruhi ne imamu malik yana ganin a'a ba haramun bane ba makaruhi bane amma cikinsu ba wanda ya kore cewa sunna ba sunna ba ce an gane idan ba ka yi sunna ba ba lalle a ce ka yi haramun ba to rashin fahimtar wanda sai wani ce to ai ba ma sunna ba ce wanda kuma shi ba ma ba ce ba ma sunna ba ce shi askin da cire a kaifar abin da yake cewa ba haramun ba ne an fahimta to daga nan ne wasu sai suka hargitsa takaddun wani da gangan wani kuma da rashin sani na fi dai zaton rashin sanin ne ba wai gangancin ba ne saboda hatta su malikiya abinda yake rubuce a cikin yawancin littattafansu abinda suke cewa wano jiba mandubi mai mandubi shine abinda in ka yi kana da lada in baka yi ba baka da laifi ko su abinda suke faɗa kenan in ka ɗau muktasar shine dai kundin da aka firkewa ana karantarwa a cikin harkar malikiya ko shi abinda ya faɗa kenan cewa mandubi ne ka ka bar aski ka bar yanki akaifa in za ka yi layya sannan duk shurrah ɗin da suka yi magana akan matsalar wanda suka yi wa muktasar shari duk abinda suka faɗa kenan cewa mustahabbi ne mustahabbi ne daga cikin shurrah ɗin faɗa muku wasu daga ciki bayan shi muktasar muktasar ɗin akwai sharhin attajuwal iklil na muktasar khalil نا ابو عبد الله المواق الغرناطي اكوي شرح حطاب محمد بن محمد الرعيني الحطاب شرح صدق افسني لمواهب الجليل في شرح مختصر خليل اكوي شرح خرشي محمد بن عبد الله الخرشي شره مختصر خليل خليل اكوي شرح عليش محمد بن احمد من أخو الجليل شرح مختصر خليل duk waɗannan shiru ne na muftasar kuma duk abinda suka tabbatar cewa yin haka sunna ce babu wanda ya soki abin ya ce kai ka ce ka tsike gashin kai ka ka babu wanda ya faɗa ka cewa suke yana daga cikin sunnoni ka yi wannan wane ne zai yaki sunna yana masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam yana son mai son ya dora al'umma akan abin da zai tsara mata izza ya kara mata daukaka zai fito yaki sunna in ba zai kwadaitar akai ba to bai kamata ya yage ta ba saka su ma abin da suke in wani lokaci akai magana sai wani ce shi shi shi dan bangan malikiya to da kai dan bangan malikiya ne malika wanda suka fi ka timbatsa a cikin malikiya kai mai maka haddace a malikiya ba abin da ka haddace wallahi ko ahalari ba zai iya karanta maka da kafa ɗan islamiyya ka je a islamiyya da ake koya masu duk sun haddace ahalari ishmawi amma shi ba ya da wannan amma yana kiran kansa ɗan bangon malikiya ne shi sai ai magana ya fito ce shi malikiya yake kare to ka waɗannan tsotsar malikiya ne to waɗannan duk malikawan ne kuma abinda suke faɗa ke manyan malikawa irin su ibn al-arabi al-maliki a cikin yana da yana da da wagegen littafi da yawan muwaddan sharhi sunan shi al-masaliku fi sharhi muwatta malik abinda shi ma ya tabbatar cewa mustahabbi ne akwai abul baji abul walid al-baji in maganar bangar malikiya ce ya kaci cigo ne a harkar malikiya a cikin sharhin da yawan wadda almuntaka almuntaka shi ma ya tabbatar da wannan ibnu al-bulbar a cikin sharhin tamhid shi ma ya tabbatar da wannan eh? Almazari <coughs> mai sharhin sahih muslim littafinsa littafin bai al-mu'lim bi fawaid muslim shi ma ya tabbatar da sunayyar sunniyar abu to suna nan da yawa abul baqa'id dimyati a cikin sharhinsa na abin da littafinsa ash-shamil fi fiqh imam malik shi ma ya tabbatar cewa sunna ne to sai kuma wani zo yana kawai saboda ya yaƙi sunna haka kawai eh sunnar an tabbatar da ita a malikiyya ma ba zai kyale ta ba eh, mu abinda muke cewa ita sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta buƙatar wani ya mata gata tsaye take da kafafuwanta in ta riga ta tabbata to sai dai ka yi kokari ko ma maganar wane ne ka karkato ta ta zo ta fi suna amma ba suna ce za ka karkata ta fi maganar so ba tattauna maganar ce muke so mu da yawa anan ba amma wannan zaman kanta take hadisin Aisha kuma cewa ta sanya ita ce ta saka abin wuyan A hadayar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya tura maka lokacin lokacin hajjin sayyidina abubakar take cewa babu abin da ya haramta a kansa wanda da yake halal gare shi sanda wannan ne suke rushe hadisin ummu salama ce to gashi ta ce babu abin da ya haramta wanda da halal ne akan shi bayan ya haika hadayarsa wanda matsala ce guda biyu na farko ita aisha ba magana take akan umu salama ba ba akan hadisin umu salama ba take magana tana magana ne akan abinda aka zo aka gaya mata ibnu abbas ya ce mutumin da ya tashi hadayarsa ya tura maka to daidai ke da alhaji abinda duk aka haramta wa alhaji an haramta masa an san abubuwan da ake aka haramta mai hajji al-mahzurat mahzuratul ihram ba zai yi akai fa ba zai sa turare ba ba zai kusanci iyalinsa ba ba zai ba zai ba waɗannan mahzuratul ihram ibnu abbas yake cewa mutumin da ya aika hadayarsa mun san akan iya aika hadaya ko ba za ka ce hajji ba kana iya bayar da dabbobi a aika a tura su a je can ai maka hadaya duk da kai kana gida baka tafi ko ina ba to ibnu abbas yana cewa hukuncin wanda yayi wannan kamar alhaji duk abinda aka hana alhaji shi ma ba zai yi ba sai aka ga Aisha sai ta ce a'a annabi ya tura hadayarsa kuma ba abinda ya halal ya haramta gare shi wanda da yake halal a gare shi so ita tana magana ne kan wata matsala ba matsala wanda zai yi layya ba ba wannan take hada abin nan ba amma shi wancan malami na katsar sai ya dauko wancan sai ya hada da wannan su ma waɗanda suka dauki abin sai suka dauka suka hada su wuri guda kuma wancan yana magana ne akan matsalar hadiya wannan kuma yana magana ne akan matsalar layya sannan wancan yana magana ne akan abin da duk gaba ɗaya aka haramta mai a haji wannan kuma yana magana akan akaifa da da da da gashi shi yasa su sauran malikiya suka ce hadisin aisha yana nuna kenan ba wajibi ba ne amma mustahabbi ne su kawai sun kaɗe wujub ne da hadisin aisha ba sun tura sunnar bane gaba daya to amma idan mutum baya fahimta ko kuma ya sa kan shi ba zai fahimta ɗin da gangan ba to ba da zakai da shi amma muna faɗar wannan da jama'a ne saboda a daina yawan bugowa ana ta tambaya to yaya mu yanke ko kan mu yanke akwai wanda suka yi ta tambayar mu akan azumin shi ta shawwal malam ya absin min na sitta shawwal shekara da shekaru muna faɗa ba kuma sake magana muka yi ba so yake yanzu mu ce masa a'a shi ba a yi inda ba a yi din za mu gaya maka ba mu sake magana bai na tambaye mu kuma mai azumin sitta shawwal za a yi ko ba za a yi ba za mu ci gaba da karatu ah, Allah subhanahu wataala yana cewa wa yas'alunaka 'anil mahid za ka saki karanta bismillah ka saki karanta Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid kuma suna tambaye ka game da haila qul huwa adhan kace haila cuta ce fa'tazilun nisaa fil mahid don haka ku kaurace wa mata lokacin da suke haila wala taqrabuhunna kada ku kunsance su hatta yatahurna har sai sun tsarkaka fa idza tatahharna to idan suka yi tsarki fa'tuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku inna Allah yuhibbu at-tawwabina lalle Allah yana son masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirina yana son masu tsarkaka mun tsaya akan gabar fadar Allah subhanahu wataala wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su har sai sun yi tsarki fa idza tatahharna to idan suka yi tsarki ko har sai sun tsarkaka idan suka yi tsarki fa tuhunna min haythu amarakumullah wannan hatta ya tsohorna akwai kira'a guda biyu wanda kowace kuma tana da tasiri akwai kira'ar kisa'i da abubakar wanda ke ci hatta ya tsoharna fa'iza ta tsoharna fa'atuhunna min haifu a ba akwai kira'ar sauran makaranta su kuma suna karantawa kamar yadda kuka ji yanzu wala na hatta ya yatahurna wannan kalmar ya tsohorna kira a biyu ce a kanta akwai ya tsoharna fa'iza ta tsoharna akwai ya tsohorna ita ce kira'ar mafi yawan makaranta kowace takan ɗauki ma'ana in ka ce hatta ya tsoharna kira'ar kisa'i da abubakar yana nufin hatta ya silna har sai sun yi wanka bayan jinin ya yanki fa'iza ta tsoharna to idan suka yi wanka amma ka ɗauki فلا تقربهن حتى يطهرن سيدا ما أنا يطهرن أن ينقطع ينقطع عنه عنهن الدم حسي جني يا ينكي مسو فإذا تطهرنا تو إذا سكي وانكا تو فأتوهن من حيث أمركم الله ذاك ولا تقربهن حتى يطهرن وتكدك كذا كذا تارا دماتكو har sai jinin hailar ya yanke kuma sun yi wanka mujahid ya fassara hatta ya tuhurna da cewa hatta yanqati ad-dam har sai jinin ya yanke fa idza tatahharna yace ma'anar fa idza tatahharna ay fa idza tasalla bil ma' idan suka yi wanka da ruwa anan Allah subhanahu wataala ya faɗi gaya guda biyu a cikin kira'ar jumhur wacce ita ce muka ji karatunta a yanzu fala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna gaya ce guda biyu gaya ta farko ita ce hatta yatahurna ita ce gayatu tahrim alhasil bil haid wato idan mace tana al'ada to ta haramta mijinta ya kusance ta lokacin da take ta al'ada wannan haramcin ba zai gushe ba da wanka kadai ba zai gushe ba da wanka kadai ya zolo bin ƙita'id dami idan jini ya yanke to an samu gaya ta farko ta cika sannan kuma sai a jira kuma samuwar sharaɗi na biyu shine wa idza ta idan suka yi tsarki fa idza ta saboda haka akwai gaya ta farko ita ce yankewar jini in jinin ya yanke to wannan haramcin da aka dora masa na kada ya kusanci matarsa ya zo ƙarshe amma da sharaɗi shi ne sharaɗin ta yi wanka saboda haka za mu ga ayar ta kunshi gaya guda biyu sai kuma duka gayoyin nan biyu sun sun tabbata an samu yankewar jini sannan bayan shi kuma an samu wanka ibnu jarir a tabari shekul mufassirin ya haikaito ijima'i akan cewa baya halatta mutum ya kusanci matarsa mai haila bayan jininta ya ɗauke kafin ta yi wanka ko kuma kafin ta yi taimama idan an rasa ruwa ya ce wannan shine zahirin aya kuma wannan shine ijma'i ibnu taymiya yana cewa ayar tana nuna ghayatu i'tizalin nisa'i fil mahid huwa husulut tuhri gayar wato iya matukar lokacin kauracewa mata shine zuwa lokacin da za su samu tsarki ya ce idan muka ɗauki ma'anar tsarki a tsohon da yake da Allah ce hatta ya tsohorna in muka ɗauki ma'anar tsarki a nan da ma'anarsa ta luga yana nufin annaka aminar dam yana nufin ɗaukewa jinin jinin ya ɗauke ya zama babu shi to fa'iza ta tsaharna da Allah ya faɗa dole ne mu ɗauke ta a ma'anarsa ta shari'a ma'anarsa ta shari'a kuma shi ne wanka saboda haka a nan akwai gaya ta farko akwai kuma sharaɗi gaya ta farko hatta ya tsohurna gaya ta biyu kuma fa'iza ta tsaharna shi ne sharaɗi na biyu wannan shi ne abinda malaman malikiya suka fassara ayar kuma suka ce wannan ayar tana kama da ayar da take cikin suratul nisa wanda Allah yake cewa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfu ilayhim amwalahum hmm. ah, dukiyar marayu da take hannun masu kula da ita Allah ya ce ku jarraba marayun da suke hannunku wajen kula da dukiyarsu kada ku sakan musu dukiyarsu hatta idza balagun nikah har sai idan sun kai munzalin aure wato sun mallaki hankalinsu kaga gaya ta farko kenan sai ce fa in anastum minhum rushdan to in kun ga alamar hankali tare da su fadfa'u ilaihin ku ba su duke su hmm. kaga abu biyu bayan sun falaga ma kada ku ba su dukiyarsu kuma sai kun duba kun ga sun mallaki hankalinsu ka yana iya balaga amma ka same shi wani garma garma haka ka sai ka ga ka ba shi dukiyar bai ma sanya zai da ita ba a ƙarshe ya lalata ta to suka ce haka haka haka anan ma Allah subhanahu wataala yayi sauraka ce hatta ya tuhurna fa idza tatahharna wato koda ba jinin ya dauke sai kuma ku jira har sai sun yi wanka idan kuma mun dauki ma'anar hatta ya tuhurna tun ta farko muka ɗauke shi ala tsohoro shari'i cewa ana nufin wanka ɗin kansa cewa hasi sun yi wanka to sai ya zama fa'iza ta tsaharna wannan taukid ne sai zama kamar an ƙarfafa wannan maganar ne ta baya sai zama dukkaninsu ana nufin a tsohoro shari'i shi dai kalmar taɓahur a littafin allah ba ta zuwa sai da ma'anar wanka tana zuwa da ma'anar wanka in kuntum junuban fatahharu wato ku yi wanka ah, abu hanifa alaihi rahmatullah ya tafi akan cewa ya halatta ga mutum ya kusanci matarsa bayan daukewar jinin kafin wanka amma ya ce sai jinin ya dauke shi ma kuma idan ta yi mafi yawan kwanakin haila wato idan ta kwana goma tana al'ada to wannan kwanaki goma idan ta yi to injinin ya ɗauke ba dole sai ta yi wanka sannan zai kusance ta ba wannan maganar abu hanifa ce amma wannan maganar tashi babu wani abu da yake nuna ta ta fuskar dalili babu wani dalili da yake nuna wannan kaidin babu kuma wani daga cikin magabata da ya cikin sahabbai da ya yi wannan fassara malamai sun yi sabani akan abinda ake kira wanka ɗin da Allah ce fa'iza ta tsaharna to gwargwadon menene idan mace ta yi za a ce ta tsarkaka ta yi tsarkin bayan daukewar jini da yawa daga cikin malamai abin da suke cewa shine wanka da yi cikakken wanka kamar wankan janaba wannan shine abinda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam jabir ibn abdullah ya ambata kamar yadda yake cikin as-sunan al-kubra na imam an-nasa'i haka nan shine maganar mujahid a wata riwaya kamar yadda yake cikin musannaf abdurrazzaq haka nan ita ce maganar ikrima almajirin abdullahi ɗan abbas ita ce maganar al-hasan al-basri ita ce maganar imam malik da shafi'i da tabari da muhammad ibn maslama da mutanen madina da sauransu abinda suke cewa har sai ta yi cikakken wanka kamar yadda mai janaba yake yi wasu daga cikin malamai kamar ruwayar da aka samu daga mujahid da afa suna cewa in ta yi alwalama in ta yi alwalama ya yi wasu ma kamar ahlul zahir yan zahiriya wasu ibn hazm ta ce in ta ma yi tsarki kawai shi kenan amma ibn taimiyya ya ce wannan magana ta zahiriya ba ba ta da wani dalili domin Allah subhanahu ta'ala ya kirawo at-tatahhur wato ya ambaci at-tatahhur a littafin sa da ma'anar wanka ne cewa in kuntum junuban fatahharu to ce hatta fa idza tatahharna ya kamata kai masa fassarar da kaiwa wa in kuntum junuban fatahharu shine wanka sauraka ba wai kawai ana nufin su wanke gaban su shikenan sun samu tsarkaka sauraka dole sai sun yi wanka wannan shi ce magana mafi ƙarfi cikin maganganun malamai Allah ya ce fa'to hunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku min anan ma'anar tafi kusan al-huruf tatanawam a harshen larabci wannan harafi yakan wakilci wani ya zo a mahallinsa da ma'anarsa kamar yadda Allah yake cewa aruni ma za khalaqu min al-ardi min al-ardi ay fil ardi mu abinda suka halatta suka halitta a cida ƙasa da ce min al'ardi haka nan idanudiya lissalati min yawmil juma ana nufin fi yawmil juma a amintun man fis sama'i man fis sama'i ay man ala sama'i kaga fi anan bi ma'ana ala wala usallibannahu fi juzu'in nakhli fi جذوع nakhli ala النخل على جذوع النخل صورك الحروف حروف المعاني تتناوب a اللغة larabci sauraka anan hunna min aifi a amarakumullah yana nufin ta inda Allah subhanahu wataala ya muku izini ibnu abbas ya ce min a amarakum an hunna ta inda ya umarce ku ku kaurace musu ta nan kuma yanzu ya halatta muku wannan ruwaya tana cikin sunan darimi da tafsirin ibn jarir al-tabari a wata ruwayar abdullahi dan abbas ya ce fa'tuhunna min haythu amarakumullah ay fil farji wa la ta'du ila ghairihi ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku ma'ana ta gaban su kada ku wuce zuwa wani guri daban faman fa'ala shay'an min zalika faqad i'tada wanda duk ya wuce wannan to yayi shishigi ya wuce iyaka wannan ibn jarir al-tabari da baihaqi as-sunan al-kubra suka rawaito shi daga abdullahi dan abbas ibn jarir al-tabari da ibn abi hatim cikin tafsirinsu sun ruwaito daga sa'id ibn jubair yake cewa wata rana ni da mujahid muna zaune a wajen abdullahi dan abbas sai wani mutum ya zo ya tsaya a kan kasa yana cewa ya abal abbas ko kuma ya ce ya abal fadl ala tashfini an ayatul mahid ba za ka warkar da ni ba game da ayar haila wato wai salunaka adil mahid sai ya karanta sai ya ce da shi bala ya ce eh zan yi maka sai ya karanto wa yas'alunaka anil mahid har ya kai karshen aya sai ibnu abbas ya ce ma'anar fadarsa don ya fahimci tambayar da yake fa'tuhunna min haythu amarakumullah me yake nufi da min haythu amarakumullah sai ya ce da shi ai min haythu ja'a ad min haythu umirta min thamma umirta an taji ta inda jinin ya fito ta nan ne kuma yanzu aka umarce ka kana iya zuwa musu ta nan Ah, wannan ita ce fassarar mujahid da ibrahim nakhai da ikrima da qatada da wasu da yawa daga cikin ah, magabata saboda haka ayar tana nufin cewa idan al'ada ta yanki to mutum zai iya zai kiwo matarsa ta inda aka hana shi a da, ah, akwai abin da aka rawaito daga wasu daga cikin magabata suna ganin kamar bai dace ba mutum ya kwanta wato shimfiɗa ɗaya ko eh, eh, mayafi ɗaya da matarsa mai al'ada a rawaito wannan daga eh, abidat salmani kamar yadda ibn jarir al-tabari cikin tafsirinsa ya kawo yake cewa muhammad ibn sirin yake cewa na tambayi abidat salmani nake cewa da shi malin rajuli min imra'atihi in kanat idza kanat ha'idan me ya halatta ga mutum eh, namiji dangane da matarsa lokacin da take al'ada sai ya ce alfirashu wahidun wallihafu shatta su kwanta a shimfiɗa ɗaya amma kowa ya rufa da mayafinsa wato kar su haɗu a mayafi ɗaya fa'in ya yajid illa an ya rudda alaiha min thawbihi radda alaiha mini. in ta kama ma babu mayafin da shi zai rufa ita tarfa to ya ba ta nashi ita tarfa ma'ana dai kasu yadda za su haɗu to shi ne wannan za a ɗauke shi ne a matsayin ihtiyati wato kafa-kafa. amma ba wai hukunci ne tunda mun karanta hadisai na maza Allah sallallahu alaihi a baya waɗanda suka saba ma wannan ko shi mai tambayar shi ya kula cewa wato ba zai iya haƙuri ba ko kuma ita matar ko kuma watakila ita matar in kasance ba ta da abin da za ta yi kunzugu da shi tana iya bata shimfidar tana iya bata kayan mijin duk waɗannan abubuwa za su iya sawa a ce da ita to kowa ya kwanta inda yake ko kuma kowa ya samu abin Sau da ba dai wannan matsalar ba don wannan matsalar mun karanta hadisin Aisha hadisin Ummu Salama hadisin Maimuna hadisin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda suka nuna sabanin haka saboda haka amma wani lokaci akan iya hana wani mutum abin da ke halal idan aka kula cewa barin shi yayi wannan halal din zai iya kai shi zuwa ga abinda aka haramta masa kamar alqublatu lisa'i mutumin da yake azumi ya sumbanci matarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma mubah to amma idan mutum ya kasance la yamliku irbahu ba zai iya mallakar kansa ba to akan hana shi ba dan abun yana haramun ba sai dan shi a gurinsa yana da matsala saboda ka tana yiwa shi ma abidatu salmani anan ya lura cewa akwai matsala sai baraka sai yake fatawa da irin wannan ga masu irin wannan matsala amma ba dan ya zama hukunci na kowa da kowa ba wanda ya zo wa matarsa kuma tana cikin al'abinan a cikin al'ada tana al'ada ya zo mata tunda Allah ya hana fa nisa fil Baha'i, to wannan ba babu sabani a tsakanin malamai cewa ya saba wa Allah tunda Allah ya ce ku kaurace la taqrabuhunna kar ku kusance su hatta ya tsoron har sai sun tsarkaka to idan mutum ya saba ma wannan asima bila khilaf babu sabani cewa ya saba wa Allah inda malamai suka yi sabani wajen luzumul kaffara shin dole sai yayi kaffara bayan faruwar haka ko ba dole bane kaffara da ake nufi ita ce sadaka ya bada wani abu na dukiyarsa sadaka a matsayin kaffarar wannan abu da yayi wanda Allah ya hana maganganu guda biyu ne na malamai akwai wanda suka ce babu wata kafara a kansa ta tilas da za a ce sai ya yi sai da ya tuba ya yi sigifari da nemi allah ya fi masa ya yi alkawarin ba zai sake irin wannan ba wannan ce maganar ɗaukakin magabata da yawan da dama daga cikin alfukaha wato malaman fikihu wasu suna ganin zai iya ba da sadakar amma ba tilas ba ce mustahabbi ce ba ta zama masa tilas ba wannan shi ne kaunin hanafiya su suna ganin zai iya ba da sadaka a matsayin kafara amma ba dole ba ce hakanan wannan kaulin shafi'i ne a sa aljadid wato sabon magana da ya akan wannan matsala cewa zai ba da sadaka amma ba zilas ba musahabbi ne kauli na biyu su ne waɗanda suka ce yalzamuhul kafara wato dole ya kafara kafara kuma ita ce sadaka ya ba da sadaka wannan ita ce maganar Imam ahmad ibn hanbal saboda hadisin da ya rawaito a cikin musnadinsa kuma almajirinsa ah, abu dawud shi ma ya fitar da hadisin a cikin sunan hadisin abdullahi dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da zai zai kewa matarsa tana al'ada annabi ya ce ya tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar zai sadaka da dinari ko kuma rabin dinari wannan hadisi kamar da abu dawud a cikin al-masail littafinsa masail ɗinsa eh, ga imam ahmad ya nakalto cewa imam ahmad ya inganta wannan hadisi ya inganta wannan hadisi to in har zai ba da sadakar kamar su waɗannan da suka ce zai ba da sadaka a matsayin kafara nawa zai bayar wasu suka ce kawai ya ba da abin da ya sauwaka ba su tsananta ba ko suka yi wa sadakar iyaka suka ce sai ya ba da kaza ce abin da ya samu ya bayar wasu kuma suka ce a ya an ba shi zaɓi ko dai ya bayar da dinari ko ya bada da nisfu dinari ko ba da dinari ɗaya ko ya bada rabin dinari nisfu dinari dinari nan zai kawo jan dubu sittin ina ga yanzu a lissafi rabin dinari zai kawo jan dubu talatin to a kudin da yawa wannan ba kakku ɗauka wannan bayan zunubin ne bayan zunubin da ya riga ya kwasa to ana magana to shi kenan zai tafi a haka kawai istighfari ko kuma kuma bayan zunubin sai kuma ya kafara wasu malamai suka ce yayi zunubi ya tuba ya nemi gafarar Allah ya alkawarin ba zai sake ba wasu suka ce eh amma sai yayi kafara sauraka nan magana ta zama biyu wasu suka ce a yayi kafara amma ba dole ba ce. wato yayi sadakar amma ba dole bace wasu suka ce a dole ce to masu cewa dole ce wasu suka ce ya bada abin da ya sauka wasu suka ce a'a sai ya bada dinari ko rabin dinari wasu ma suka ce idan a lokacin da jinin al'ada yake zuba ne wato tsakiyar lokacin yana tsananin zubarsa to zai bada dinari in kuma a ƙarshe-ƙarshensa ne zai bada rubu dinari wanda babu wani babu wani abu da yake nuna wannan bambanci abinda ya zo a cikin ruwayar na ya tasaddaku bi dinarin aunis fi dinar wannan takhir din idan ya zama ba shakka bace ta mai ruwayar hadisi in ya zama zabi ne to wannan zabin da aka bayar yana nuna ba wajibi ne. in wajibi ne ba za a baka zabi da kuɗi mai yawa ba da kuɗi kaɗan Wajen zaɓi zabi zabi mai yawa <laughs> in wajibi ne kawai za a gaya maka it'amu 60 miskinan kawai shi ba ba magana ka ba da ka sayar da 60 ko ka sayar da 30 to wannan samun wannan zabin shi yasa ya ba wa malamai fahimtar cewa to abin ba wajibi bane abin ba wajibi bane hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam Ahmad ya inganta akwai sabani an yi sabani wajen ya sa mawqufan da marfu da mausul da mursal amma dai magana mafi inganci cewa hadisin mawquf ne hadisin mawquf ne eh, ga Abdullahi dan Abbas akan Abdullahi dan Abbas kuma magana mafi rinjaye shine rashin wajabcin kafara abinda dai magabata sukan dai kwadaitar akan in haka ta faru mutum yayi sadaka saboda sadaka tana taimakawa wajen kankare zunubi tana kuma taimakawa wajen mutum ya samu wato kankare abin da ya yi na laifi wannan kuma ba ya yake nuna ta zama kafara ba kamar yadda ake yin kafarar zihari ko kafarar rantsuwa da sauransu kuma kamar yadda muka ce takhir da aka samu a cikin hadisin alama ce da take nuna cewa sadakar ta mustahabbi ce ba ta wajibi ba ce. wannan aya har ila yau ta kunshi hani ga zuwa wa mace ta dubura saboda idan har Allah subhanahu wata'ala ya hana an qurbin nisa fi zaman al-hayd wala taqrabuhunna idan ya kasance ana iya zai kiyo mace ta baya kaga wannan zai zama hanin anan bai da wani amfani da me za a hana sai a ce to ai akwai wani alternative wani ba ba ba alternative saboda haka Allah ya ce fa tazilun nisa fil mahid wannan hanya ta farko ke kenan hanya ta biyu kuma idan har Allah subhanahu ta'ala ya faɗi cewa dalilin da ya sa ya hana a zai kewa mace lokacin suke al'ada shi shine najasar da take tare da ita shi qul huwa azan, azan to kaga abin da ya shafi zai kewa mace ta baya kaga min babu aula don wannan azan ne amma mai lokaci da zarar ta yi wanka ya tafi kenan amma wancan azan ne da'im wannan zai tsarkaka gaba ɗaya ciki da waje wannan kuma ba zai tsarkaka ba saboda haka idan har wannan an hana saboda azan to kaga min babu aula a hana wancan saboda shi wannan shi ne ce hikimar shi yasa zamu ga ayar tana ta magana tsarki tsarki tsarkaka hmm? hatta ya tuhurna fa iza tatahharna wa yuhibbul mutatahhirina a eh, da alama ce ta cewa abin nan ana bukatar tsarki mm. shi yasa mujahid yake cewa man atamra'atahu fi duburiha falaysa min almutatahhirin inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh That's